This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. sunana murtala faruk sanyin na tare da zara aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau alhamis takwas ga watan fabrairun shekara ta 2024 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ta cimma matsayar bin tafarkin diflomasiyya domin ɗinke barakar da ke tsakaninta da kasashen niger mali da burkina faso mu a wurinmu 'yan uwa ne kuma abin da ake dubawa ita ecowas mahimmancinta talikan da suke ciki ba wai gwamnatocin ba gwamnatin jihar oyo ta ce ta gano mutanen da suka yi sanadiyar wata fashewa da ta girgiza birnin badin inda ta sha alwashin gurfanar da su a gaban shari'a shin ko me yasa ne 'yan kasar ghana suke nuna kakkausan adawa kan samun nasarar najeriya a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ba kiyayya ba a kishi ne Yana ta ci kofi guda uku sannan najeriya ta ci daya Yana ta sake ci ta samu hudu to bayan haka ba ta ci ba har yanzu bayan haka najeriya ta ci daya biyu uku yanzu na hudu kenan fa in ta ci wannan da ta kama gana abin da ke damun gane ke da kawai ba zauna ba da za ku ji cikakken rahoton har ma da shirin yanayi da muhalli to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Alhamis kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shekarar 2024. A cikin fiye da sa'o'i biyu na sauraron dukkanin bangarorin biyu wato alkalan masu ra'ayin mazanjiya da alkalan masu sassaucin ra'ayi. sun dasa alamomin tambaya kan ko Trump zai iya sake tsayawa takarar zaben shugaban kasa da za a yi ko a'a saboda rawar da ya taka a zaben da aka gudanar na watan Nuwambar shekarar 2020 wanda ya sanadiyar harin da aka kai ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Babban abin damuwa shine ko majalisar dokokin kasar za ta iya ɗaukan mataki kafin jihohi su yi amfani da tanadin tsarin doka wanda aka amince da shi bayan yakin basasa don hana tsaffin jami'an da suka yi tawaye sake rika mukami. Ruling from this court that affirms the decision below would not only violate term limits but take away the votes of potentially tens of millions. Lauyan Trump Jonathan Mitchell kenan yayin zaman na kotun koli yake cewa idan har wannan kotu ta amince da hukuncin da ya hana trump takara hakan zai tauyewa gwamman miliyoyin amurkawa haƙƙinsu na zaɓar wanda suke so yayin ba da bahasin nasa lauyan da ke wakiltar masu kada ƙuri'a a jihar colorado jason murray ya jaddada cewa babu haufi trump ya taka rawa a harin na majalisar dokokin amurka wacce za ta iya hana shi yin takara. President Trump's main argument is that this court should create a special exemption to Section 3. Ya ce abin da shugaba Trump yake so shi ne a ba shi wata kariya ta musamman wacce shi kadai zai mora ƙarƙashin sashe na uku na dokar. Ai babu wata hujja da za ta sa a ba shi wannan kariya. Saboda haka ina kira ga wannan kotu da ta yi watsi da ikirarin da yake yi cewa waɗanda suka samar da wannan doka sun yi kuskure. Akwai kuma tambayoyi kan ko wannan doka za ta iya aiki a kansa. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya dawo Washington daga gabas ta tsakiya a yau Alhamis ba tare da wata sabuwar yarjejeniya a hannu ba, wacce za ta ba da damar dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila take yi da Hamas wanda ya shafe tsawon watanni hudu ana yi a Gaza. ko kuma wata yarjejeniyar sakin mutanen da ke hannun mayakan da Hamas te garkuwa da su. Blinken da wasu jami'an Amurka sun ce suna da ƙwarin gwiwa cewa za a iya cimma matsayar dakatar da buɗe wuta tare da kubutar da sauran mutane ɗari ko fiye da aka yi garkuwa da su. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nuna shakkunsa a kan barin yankin na Gaza ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Hamas, lamarin da ya kwatanta a matsayin wanda ba zai yiwu ba. Yana mai cewa Isra'ila za ta ci gaba da yaƙi har sai ta samu galaba. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce a yau Alhamis a Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa goma sha bakwai inda suka yi barna a mikolov da Odessa sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce sojojin saman kasar sun lalata goma sha ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa a yankunan mikolov Odessa, Venestia da Dnipropetrovsk. Vita, Vitali Kim, gwamnan yankin mikolov. ya faɗa ta kafar telegram cewa an samu lalacewar gine-gine da masana'antu a odessa gwamnan yankin olekipa ya ba da rahoton lalacewar wani babban bene da ba a kammala ba da kuma wata makaranta Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko kuma Sidiyao ta cimma matsayar bin hanyar diflomasiyya domin sulhunta tankiyar da ke tsakaninta da ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Ƙungiyar ta cimma matsayar ne a wani taro na musamman da ta gabatar a Abuja, Najeriya, inda kuma ta tattauna ciki har da batun ɗage zaɓen ƙasar Senegal. wakiliyar mu halima abdulra'uf ta tattauna da shugaban majalisar ministocin kungiyar kuma ministan harkokin wajen najeriya ambasada yusuf mai matukar dangane da sakamakon taron Eto eh, a ƙarshe akwai wato shawarwari da dama da aka bayar wanda kuma ɗaki ya yadda za a aiwatar domin har ila yau dai ba mu daddara ba wannan ƙasashe da suka ce sun fita daga ECOWAS Burkina Faso da Mali da Niger mu a wurin mu yan uwa ne kuma abin da ake dubawa ita ECOWAS mahimmancinta talikan da suke ciki ba wai gwamnatocin ba saboda haka muna ƙara jaddada ƙoƙari da za mu ci gaba da yi ta hanyar diplomasiya na shawo kansu domin su zauna gidanmu ɗaya su 'yan uwa ne kuma zaman lafiya ake nema a wannan yankin namu kusan wannan fita sai a ce ma mewa wahalan da zai jawo wa talaka ya mafi takunkumin da ake magana an sa akwai shawarwari na musamman kuma nan ba da kaɗan ba za a ga an fara aiwatar da su za mu ci gaba da kokari kamar yadda na faɗa ta hanyar diplomasiya ai ko da yaushe duk cikin tattaunawa da muke yi muna jaddada zancen cire takunkumi kuma su ake yi su ma su duba su ga inda wasu abubuwa da ya kamata su yi domin a samu rangwame kuma da saukin cimma matsaya ɗaya su ma su yi ta ɓangaren su. Eh, ita Senegal an tattauna amma ba a sa shi cikin rahoto ba saboda akwai ka'idan ECOWAS wanda dukkan abin da za a tattauna sai an sanarwa su ministoci da za su zo wannan taro kafin a tattauna domin kowa ya zo da shirinsa. Sai kasance lokacin da aka tura wannan gayyata na wannan taro wannan daga zaɓe na senegal bai riga ya faru ba amma mafi yawancin wanda suke ɗaki sun amince cewa ya kamata lalle ecowas ta ci gaba da jaddada mahimmancin bin ƙa'idojin dokoki na zaɓe na senegal da kuma tabbatar da cewa an yi zaɓen nan cikin lumana cikin gajeren lokaci an ci gaba da bin ka'ida domin a ci gaba da tsarin mulki a bisa ƙa'idan kundin tsarin mulkin senegal ambasada yusuf mai tamatugar kenan shugaban majalisar ministocin kasashen kungiyar ecowas a zantawarsu da wakiliyarmu halima abdulra'uf to gwamnatin jihar oyo ta gano wasu mutane uku da ta ce sun yi sanadiyar wata fashewa da ta girgiza birnin badun a kwanakin baya inda ta sha alwashin gurfanar da su a gaban shari'a gwamnan jihar siye makindi ne ya bayyana haka lokacin da yake karbar rahoton kwamitocin da ya kafa domin binciken musabbabin fashewar ta badun da kuma gano irin ɓannar da ta haddasa wakilin mu hassan umaru tambuwal na ɗauke da rahoton Ko da yake gwamnatin jihar Oyo bata bayyana sunayen mutanen uku da take zargi da haddasa fashewar ba, amma a can baya hukumomi a jihar Oyo sun zargi wasu 'yan kasar Mali da ke zaune a yankin da fashewar ta auku masu sana'ar ma'adanai wato Muhammad Kamara da Usman Saiwa ne da cewa su ne suka ajiye wannan nakiya wadda ta tashi ta yi sanadiyar fashe-fashe a birnin Ibadan wanda ya jawo banna da dama sai dai mutanen sun musanta aikata wani laifi da yake hirar da da manema labarai jin kaɗan bayan baiwa gwamnan jihar Oyo rahoton mai baiwa gwamna Shehi Makinde shawara akan harkar tsaro. Tsohon kwamishinan 'yan sanda Fatai oshini ya ce mutane uku suka gano da laifi a game da fashewar. Haka ma gwamnatin ta jihar Oyo ta ce na kera da ta fashe ta haddasa fashewar samfarin wota jil ce da aka ajiye a yankin ya tafka ta'adi ga jama'a da muhalli ba kuma ban bane kamar yadda aka yi ta yadawa ya ce binciken ya nuna mutane ɗari uku da talatin da da biyar fashewar ta shafa suka yi rijista ciki har da wasu cibiyoyin kasuwanci guda goma sha shida da majami'u masallatai makarantu da kuma wani sashe na asibitin koyarwa da ke ibadan wato uch da dai sauransu to ko mai mazauna jihar oyo za su ce a game da matakan da gwamnatin jihar oyo ta dauka na hukunta waɗanda take zargi da aje abin da ya fashe ya hadasa fashewa mai ƙarfi. Sunana Zan Ibadan Oyo State. Eh, hukunta su ne bangale ga laifin gwamnati ba domin duk wanda ya san wannan mugun abu da zai kawo cikin jama'a bai kamata ba ya kamata a ce an ware tan daji an gina mai gidan na musamman an ajiye shi domin kare jama'a da kare dukiyarsu da kuma kiyayewa saboda gaba dan ya ce hukunta ta yanzu bangale ga ba gaskiya me zaka ce a game da illar da wannan fashe-fashen ibadan ta jawo gaskiya illar da ya faru gaskiya idda asara babba an yi asarar dukiya an yi asarar rayuka to ya kamata Allah na ba dawo masu irin wannan kunne su kiyaye su da ajiwa inda jama'a suke sunana Timin Tayo ni ne su shugaban samari a kinyali ni na fi so a hukunta su saboda abun se waye don gwamnati ma saboda abun da ya faru din nan akwai irin su da yawa a wuraren da ba sani ba amma yanzu sai sa ido gwamnati ma a kan saboda wata rana wasu mutanen da sun sa irin wannan abu ma suna yi irin wannan aiki da gwamnati suna boyewa gwamnati ba su san da su ba ga yan ba su san su ba jikin su ma sai yi sanyi idan ba a manta ba ran goma sha shida ga watan janawari na wannan shekara ne aka yi wata fashewa mai karfi da ta shafi unguwanni da dama a birnin Ibadan. Kana ta razana mazauna birnin na Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. To kamar yadda aka sani dai Najeriya ta sami tsallakewa zuwa wasan karshe ta gasar kwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka bayan ta doke ƙasar Afirka ta kudu a wasan kusa da ta karshe a jiya Laraba inda za ta fafata da mai masaukin baki wato Ivory Coast a ranar Lahadi. to sai dai kasancewar wato sai dai kasashe da dama da ke da alaka ko kuma kamanceceniya da najeriya ma suna ta nuna tsananin adawa da nasarorin da take samu a gasar musamman kan abin da ya bayyana a shafukan da zumunta akan haka mu a birnin accra redwan abbas ya je muna ra'ayoyin 'yan gane din waɗanda rahotanni suka bayyana sun fi kowa adawa da wannan lamari waɗanda suka bayyana cewa adawar fa ta gogayyar wasa ce ba wai ta ƙiyayya da juna ba. suna zakar muhammad mai daban-daban inda ya sa ni wasu mutanen ghana ba daɗi ba da yake ghana na najeriya sun zama kamar yan adawa eh, sai sa ne suke ciwa su ba su daɗi ba saboda najeriya ta ci gaba kuma najeriya ta ɗauki cap in ta yi nasara ga wannan lokaci ta samu so hudu kenan ko so eh, sa ta yi daidai da ghana sai sa su ba su daɗi ba mutane wasu mutanen ghana sunana eh, coach abubakar muhammad a hausa muke kenan in mun support din wani gari in ba ghana ciki najeriya ya kamata mu support to amma ka san adawan da ke tsakanin najeriya da ghana ba wani abu ne bragging right ne ba ball kaɗe ba kaga ya kama wajen waka wajen ababa da dama ka gani ko Ghanaians wasu gani suke in Nigeria ta ci kafin so hudu kenan. Kuma da last time in the Ghana ta ci kafin 1982 ka gani so hudu kenan shi yasa bragin rights zai je sama to abin da yasa kenan wasu 'yan Ghana suke adawa da eh, Nigeria ka ta ci kafin amma ba wai kiyayya ne haka da ke. Eh, ba mu san da wannan ba amma abin da na sani da jiya da gaba daya gana muna jin daɗin najeriya su yi nasara tun kafin ma a soma wasan ma muna ce allah sa najeriya allah ba najeriya nasara na yi fira da wasu yan gana sun ce haka nan ne saboda yanzu najeriya in sun sun zama drug najeriya su ma sun ci hudu kenan gana kuma sun ci kudu sun sa akwai wannan adawa eh, ko da yake eh, wasu sun gan shakana amma gaskiya mu dai jin daɗi ne a ce najeriya sun yi sun ci wasan jiya na sun je final su da cote don muna son abin ga su duki hannun ba ne saboda ba sun sa eh, abin nan doka hannun ghana kuma muna bakin ciki da wannan cin da suka muna na shi sa dole mu supportin su su duki wasan ni ne alhaji mansur sai ka san gana najeriya ma hassan da husaini ne ana kishi da juna ba kiyayya ba a kishi ne ghana ta ci kofi guda uku sannan Najeriya ta ci daya. Ita tu kuma aka sake dawowa Libya Ghana ta sake ci. ta samu hudu to bayan haka ba ta ci ba har yanzu bayan haka najeriya ta ci daya biyu uku yanzu na hudu kenan fa in ta ci wannan da ta kama gana ci kan kan kan to abin da ke damun gane ke daga ba rawana ba kishi ko dai adawa na kwallon kafa tsakanin Ghana da Najeriya dai da daddan abu ne tun ba ma wannan karo da in Najeriya ta lashe kofin ta yi kankan kam da Ghana wacce so kudu tana cin kofin ita kuma Cote d'Ivoire so biyu tana doke Ghana ta ci kofin yanzu ayar tambaya ita ce tsakanin Najeriya da Cote d'Ivoire wa Ghana za ta so ta lashe kofin. Radwanullah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra Ghana. Ta gaida Ridwan Abbas kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na yanayi da muhalli. sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Yanzu nan idan ki da janareto a gidan cikin kwana uku za ta ga yadda bangon zai yi baki. Ma'ana wannan shi ne rashin tsafta they are struggling to grow crops because they are now having serious shortage of rainfall. And this is leading for them losing crops. waɗanda za su kai ga rage fitar da iska don mai limaman yanayi a ƙasa kuma sai a tace yawan wannan iska kaɗan daga cikin batutuwan da za mu yi nazari a kansu cikin shirin na wannan makon sunana aisha mu'azu madalla Daga cikin alamomin da masana suka alakanta da sauyin yanayi akwai yanayin zafi, rana, iska da lokacin damuna da kuma wa'adin damunar wanda duk suke tasiri kan muhalli da kuma rayuwar ɗan adam. Kasancewar daga ita muhallin ne yake samun duk wata buƙatarsa ta rayuwa. la'akari da irin sauye-sauyen da ake fuskanta a fannonin rayuwa daban-daban shine dalilin fitar da wata sanarwa da gidauniyar media advocacy for west africa foundation mawa a takaice ta yi ƙarƙashin jagorancin audu liberty oseni a ranar 21 ga watan janairun da ta gabata ɗan raji mai fafatakar wayar da kan al'umma domin tabbatar da shugabanci na gari wanda ya yi wa take sauyin yanayi lokacin ɗaukan mataki yayi. Malam Usaini wanda ya bayani cikin harshen Turanci ya ce. The impact is becoming increasingly obvious in Nigeria, particularly in northern Nigeria. In Yobe State Forest, as you could see how the farmers are actually struggling. Malam Audu Liberty Usaini ya ce, alamomin sauyin yanayi sun da bayyana a Najeriya musamman ma a yankin Arewa, ko da yake ya shafi dukkanin yankunan kasar. har da Abuja. Misali a jihar Yobe, manoma suna fuskantar matsalar rerayi rerayi ya yi sanadiyar rasa gidaje sakamakon kwararowar hamada. Dalilin haka manoma suna ƙoƙarin noma abinci amma kasancewar suna fuskantar ƙarancin ruwan sama yana haifar da babban asara ga manoma. Hakanan ma bara a jihar Kaduna, masu noman citta sun yi babbar asara duk a sakamakon ƙarancin ruwan sama da bara a Abuja. mun gudanar da wani bincike inda muka gano cewa kusan kaso 65 cikin ɗari na manoma suna asarar doya da suka girbe a sanadiyar matsalolin sauyin yanayi abin da ke faruwa shine suna ajiye doyan da suka girbe cikin rumbu da kuma ganye sai dai wannan dabarar tasu ta gaza sannan sun yi yunkurin adana doyan a gidajensu sai dai doyan sun fara rubewa na kuma gana da makiyaya inda suka shaida min cewa batun burtani da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗago a gaskiya ba shi suke bukata ba domin yanzu dumbobinsu ba sa samun wadataccen ciyawa sannan kuma gulabe suna kafewa idan kuma kai gabashin najeriya akwai al'ummar karamar hukumar insuka galibinsu manoman barkono ne yanzu sun daina noman barkonon domin karancin ruwan sama da matsalolin yanayin muhalli suka haifar yanzu manoma matan ko masu ruwa domin su yi bayi inda ake sai da kowane tanka a dubu talatin to mata guda nawa ne a cikinsu za su iya sayan ruwan kazalika haka lamarin yake a jihar yobe da na gana da mata manoma sun shaida min cewa sun koma amfani da injin ban ruwa amma tambaya a nan ita ce mata nawa ne suke da kuɗin yin hakan har ma da mazan wannan kenan to shi kuma dr salisu dahiru babban darekta a majalisar yaƙi da sauyin yanayi ta najeriya wato nigeria climate change council ya yi bayani a game da wata haɗaka da hukumar ta kulla da ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya undp wacce ke tallafawa ci gaban ƙasashe ko me ake ƙoƙarin cimmawa da wannan haɗaka wani taro inda muka gudanar da wani haɗaka tsakanin majalisar yaƙi da dubaman yanayi ta gwamnatin najeriya da kuma ƙungiyar nan ta undp wadda ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kan wani hanya da aka sabon yadda za a rinka gudanar da manya-manyan ayyuka waɗanda za su kai ga rage fitar da iska don mai limaman yanayi a ƙasa kuma sai a tace yawan wannan iska a kuma yi amfani da shi kamar ya zama hannun jari a wadda za ka ga mutane suna amfani da shi tsakanin ƙasa da ƙasa wato abin da ake kira carbon market ko carbon trading shi wannan salo wani abu ne wadda karkashin majalisar ɗinkin duniya shine aka shigo da shi domin samar da kudaden shiga wadda kananan kasashe ko kuma kasashen da basu ci gaba ba za su rinka amfani da shi domin samun kuɗin shiga da za a gudanar da waɗannan manya-manyan ayyukan a dalili kuwa shine waɗannan manyan ayyukan sukan bukaci makudan kudade kuma sukan bukaci fasaha da kimiyya waɗanda kuma kin san a nan afirka da su najeriya abu ne da suka riga suka wanzu ba. A nashi bangaren kuma, Alhaji Lawal Yakubu Gada, shugaban kamfanin samar da makamashin Grenado International Limited, sannan babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change. Ya yi ƙarin bayani a game da bambancin da ke tsakanin makamashi mai tsafta da mara tsafta. bambancin ya taso ne daga irin sanadarin makamashi waɗanda aka haƙowa ga ƙasa wato hetur da gas suna fitar da hayaƙi mai ɗumama yanayi wato ana kira shi carbon dioxide a turance. Wato shi ne kuma fossil fuel? Su a fossil fuel ɗin kashi hudu ne. Hmm. Akwai shi carbon dioxide, akwai carbon monoxide, akwai sulfur, akwai har su chlorofluorocarbon a fuel din duka su ne suka ƙunshi hetur da gas a coal abubuwan da ake haƙowa a ƙasa to su suna da illa ga muhalli domin suna fitar da waɗannan hayaƙai da aka faɗi na carbon dioxide kuma su suna ƙarewa da arsenic su kuma waɗannan ba na tare numfashinka ba idan ka ce suna ƙarewa me ake nufi da haka wato su allah ya riga ya halicce su shekaru masu yawa da suka gabata a cikin ƙasa don haka suna nan ne kamar mutum ya aji abu a yana ɗauka yau gobe yana ɗauka gobe za a waye gari to amma su makamashai waɗanda suke ba sa ƙarewa waɗanda ba sa cutar da muhalli to su ana sabunta su in na ce waɗannan makamashai sun haɗa da hasken rana da iska da hydrogen da kuma hydro su kansu makamashi da ake samu daga ruwa to waɗannan su ba sa karewa saboda yadda ake samar da su ba wai an riga an halicce su ba ne tun azar azar yanzu ne aka kirkiro su kuma za a ci gaba da kirkiro su har nukiliya yana cikin ah, makadarsu waɗanda ba ta fata yanayi mai tsafta abin da yasa aka ce musu masu tsafta saboda ba sa fitar da wannan mai ɗima mai yanayi eh wa'annan jerin iskan da ka zayyano guda hudun nan na yawwa su waɗannan ba sa fitar da shi yasa aka ce musu masu tsada mhm. waɗannan yanzu nan idan kita da janareto a gidan cikin kwana uku za ki ga yadda bangon zai yi baki ma'ana wannan shi ne rashin tsafta mhm. to haka suke ɗimama yanayi a cikin sararin duniya ana sakin su suna ɗumama yanayi suna sa rasin yadda yana ƙaruwa don haka shi ya sa ruwan da suke a tekuna waɗanda suna da kankara ɗumamar yanayin su sa tana narkewa tana sa tekuna suna ƙara yawa da haka ana samun ambaliya shi ya sa suke cutar da muhalli sannan suna sa canza yanayin ruwa a samu aikon ruwa ruwa ba su fara da wuri ba ruwan sama kenan nake nufi ko kuma ruwan su zo su yi kaɗan mhm. ba a same su yadda ya kamata ba duk saboda ni saboda tunanin yanayi da waɗannan makamasai mara tsafta suke jawowa so a takaice babban bambanci na makamisai masu tsafta da mara tsafta shine na farko su waɗannan suna ƙarewa na biyu suna cutar da muhalli sannan suna ƙarewa da sauri ko da an ce za a yi shekara ashirin ko talatin to za a cimma gari wata rana sun karasa mhm. amma su waɗannan waɗanda ba sa gurɓata muhalli masu tsaftace to su koyaushe da a renewable shi yasa ake ce musu renewable energy kuma clean energy saboda ni za a ana ƙirƙiro su ne ana samar ta hanya mai tsafta. Hanyoyin da ake samu su ma suna da sauki fiye da na waɗancan fuzin masu mara tsafta ɗin. bari fahimci ka uh, crude oil eh. yana dawaya yana bata yadda muhalli mhm. fiye da ki ce za ki yi amfani da sola ki samar da uh, sanadari ko abin nan uh, wanda bai bata abin nan don haka su sun fi sauki sai dai sun fi tsada wajen samarwa mai sauraro anan zamu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za a ji mu da bayani a game da alfanun makamashi mai tsafta da matakan da ƙasar Ghana ta ɗauka don tabbatar da inganta tsaftar iska ƙasar. Yanzu a madadin Dr. Salisu Dahiru, Alhaji Lawali Yakubu Gada da Malam Audu Liberty Osini da maɗaukacin abokan aiki a nan muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba. To a gaida Aisha Mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A yau Alhamis kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shekarar 2024. a cikin fiye da sa'o'i biyu na sauraron dukkanin bangarorin biyu wato alkalan masu ra'ayin mazanjiya da alkalan masu sassaucin ra'ayi sun dasa alamomin tambaya kan ko trump zai iya sake tsayawa takarar shugaban kasa da za a yi ko a'a saboda rawar da ya taka a zaben da aka gudanar na watan nuwamba shekarar 2020 wanda ya sanadiyar harin da aka kai a ginin majalisar dokokin kasar na ranar 6 ga watan janairu. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya dawo, daga, ya dawo Washington daga gabas ta tsakiya a yau Alhamis ba tare da wata sabuwar yarjejeniya a hannu ba wacce za ta ba da damar dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila take yi da Hamas wanda ya shafi tsawon watanni hudu ana yi a Gaza. Ko kuma yarjejeniyar sakin mutanen da ke hannun mayakan da Hamas ta garkuwa da su. blinken da wasu jami'an amurka sun ce suna da kwarin gwiwa cewa za a iya cimma matsayar dakatar da buɗe wuta tare da kubutar da sauran mutane 100 ko fiye da aka yi garkuwa da su jami'an ƙasar ukraine sun sanar a yau alhamis cewa rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa inda suka yi barna a mikolov da odessa sai dai ba a samu asarar rayuka ba. rundunar sojin sama ta ukraine ta ce ah, ta lalata goma sha ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa a yankunan mikolif Odessa, Benistia da nipropetrox To masu saurare da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin zara fage da ta taya ne gabatar da shirin. sai kuma julie leathers gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.